Yesu Ubangiji godiya ga Allah Ubangiji wanda ya nuna mana sabuwar makon aiki yau kwanan wata goma sha biyar ranar Litinin shekara 2021 Litinin. Kan jawabinmu ya ce azabta jiki. azabta jiki inda aka ba mu karatu kuma na daga korintiyawa ta fari sura tara aya ishirin da hudu zuwa ishirin da bakwai korintiyawa ta fari sura tara aya ishirin da hudu zuwa ishirin da bakwai ashe ba ku sani ba a wajen tsere dukan masu gudu suna ƙoƙarin tsere wa juna amma ɗaya ne kaɗai yake samun kyautar ki to sai ku yi gudu hakan nan don ku ci duk da masu wasan gasa sukan hori kansu ta kowane hali dukan suna yin haka ne don su sami lada mai lallacewa mu kuwa lada mara lallacewa to ni ba gudu nake ba wurin zuwa ba dambe na kuwa ba naushin iska nake yi ba amma ina azabta jikina ne don in bautar da shi kada bayan na yi wa waɗansu wa'azi ni da kaina a yarda ni bari ubangiji allah ya albarkaci karatunsa amin ayar tunawa tana daga korintiyawa ta fari sura tara aya 27 ayar tunawa da aka bamu na daga korintiya ta fari sura tara aya 27 ya ce amma ina azabta jikina don in bautar da shi kada bayan da na yi wa waɗansu wazi ni da kaina a yarda ni korintiya ta fari sura tara aya 27 amma ina azabta jikina ne don in bautar da shi kada bayan da na yi wa waɗansu wazi ni da kaina a da ni bari ubangiji Allah ya bada fahimta a cikin sunan Yesu amin kan jawabinmu ya ce azabta jiki azabta jiki sako da ubangiji Allah ya bayar a yau ƙaunataccen ubangiji ɗaya daga cikin hanyoyin guda uku da kan kawo faɗawa cikin zunubi shine jiki wato jini da nama wanda ke kwatanta yanayin zunubi na mutum da ya faɗi wato idan aka lura mutum tun daga adamu da hawawu an riga an faɗa cikin zunubi an jera ayyukan jiki a cikin galatiyawa sura biyar daga goma sha tara zuwa ishirin da ɗaya wato za mu ga menene ayyukan jini da nama ayyukan jiki ayyukan zunubi suna nan bayane cikin galatiyawa sura biyar daga sha tara zuwa ishirin da ɗaya galatiyawan nan yana gaya mana cewa aikin halin mutuntaka wato aikin halin jini da nama a fili yake akwai fasikanci da aikin lalata da fajirci da bautar gumaka da shihiri da gaba da jayayya da kishi da fushi da son kai da tsaguwa da hammaya da hasada da buguwa da sashanci da kuma sauran irinsu ina faɗakar da ku kamar yadda na faɗakar da ku a da cewa masu yin irin wa'annan abubuwan ba za su samu gado a mulkin Allah ba kaunacecen ubangiji har yanzu galatiya sura biyar aya sha bakwai galatiya sura biyar aya sha bakwai ta ce jiki na gaba da ruhu wato jini da nama yakan yi gaba da ruhu ruhu yana da abinsa na ruhaniya jiki kuma yana so ya yi abin duniya dole ne mu mai da hankali kada mu cika sha'o'in jiki kamar yadda manzo bulus ya yi gargaɗi kuma za mu ga wannan gargaɗin a galatiya sura biyar aya sha shida galatiyawa sura biyar aya goma sha shida da sanin kyau cewa jiki zai so ya yi zunubi wato ya kamata a fahimci cewa a kula yomi jiki sha'awar da take da shi shine ta ga cewa ta yi zunubi shi da kansa wato manzo bulus ya yi kuka kamar haka a cikin Roma Sura bakwai aya 24 Roma Sura bakwai aya 24 ya ce kaitona wa zai cece ni daga uh, jikin nan wanda yake yake kai ni ga mutuwa kaunacecen ubangiji mun ga cewa manzo bulus yana so mu mai da hankali cewa lalle Ubangiji yana so mu yi ruhu, amma kuma jiki yana so ya yi aikin duniya. kaunacecen Ubangiji, don ɗaukaka Allah manzo Bulus ya sami mafifita ga wannan matsalar. Wato, Ubangiji ya buɗa masa hanyar cire shi daga wannan matsalar na jayayya tsakanin jini da nama da kuma ruhu. bisa ga wannan ne ya rubuta a Korintiya ta fari sura tara aya 27 inda muka samu ayar tunawa a yau Korintiya ta fari sura tara aya 27 amma ina azabta jikina ne don in bautar da shi kada bayan da na yi wa waɗansu wa'azi ni da kaina a yar da ni wato mun ga cewa manzo bulus yana bautar da jikinsa yana sa jikinsa cikin azaba ko ta wurin azumi da wurin karanta littafi mai sarki da wurin yin addu'a da sauransu domin me domin ya ga ya keɓe kansa shi ma bayan da ya yi wa'azi ga jama'a shi ma ya samu tsira ya shiga mulkin ubangiji kaunacecen ubangiji kamar yadda manzo bulus ya samu mafifita mu ma za mu iya shawo kan mugun tasiri na jiki ta wajen karɓar Yesu Kristi a matsayin Ubangijinmu da kuma mai mu da kuma ba da himma mu yi rayuwa ga nufinsa. Wato abin nufi shine ba manzo Bulus ba ne kawai ya samu mafifita, amma mafifitan nan Ubangiji yana miƙawa ga kaunacece. Duk wanda ya karbi Ubangiji ya zama Ubangijinsa, zama mai ceto ga kaunacece. To, aka ba da himma domin a yi rayuwa ga nufinsa. To, lalle ne za a ci nasara domin a ga cewa an yi nasara bisa kan jini da nama wato bisa jiki kaunataccen ubangiji kudurin sabuwar shekara ta shekara don yin rayuwa ta ibada ba zai iya taimaka mana ba a wannan batun mun san cewa kowane karshen shekara kamar yanzu yadda take gabatowa a karshe a watan sha biyu za mu ce to na kudura shekara mai zuwa ba zan yi zagi ba ba zan yi faɗa ba ba zan yi zina ba ba zan yi lalata ba na daina shaye-shaye amma duk irin wannan mun ga cewa ba babu taimako da yake yi amma ta wurin taimakon ruhu mai sarki ne kawai kowane mutum wato kaunacece za a iya rinjayi jiki a yi nasara bisa kan wannan jini da nama wannan shine sa Yesu yake kiran kowa da kowa yana cewa a cikin Matthew Sura goma sha ɗaya a ishirin da takwas. Matthew Sura goma sha ɗaya a ishirin da takwas ya ce, Ku zo gare ni ku da kuke da wahala masu nauyin kaya kuma ni kuwa in ba ku hutawa. Wato mun ga akwai gayyata wanda muka karanta yanzu daga Matthew Sura goma sha ɗaya aya ashirin da takwas. Matthew Sura goma sha ɗaya aya ashirin da takwas. Gayyatar nan yana cewa duk wanda ke cikin wahala, wanda ke ɗauke da nauyin kaya, a zo ga Ubangiji domin shi mai ba da hutawa ne. Idan aka karɓe shi, to lallai za a samu hutu. Kaunacecen Ubangiji, yayin da muke kuka ga Ubangiji don neman taimako mu rayu domin shi, kuma shi kaɗai muna kawo jikinmu cikin biyayya, wato yayin da muke roƙon Ubangiji domin mu yi rayuwa domin shi, rayuwar kuma ta zama domin shi kaɗai. Muna kawo jikinmu ta yi biyayya ga Ubangiji Yesu. Ƙaunataccen Ubangiji, Ruhu mai sarki zai taimaka ga duk wani kaunacece domin me domin a zama eh, masu iya mu ma za mu iya cewa kamar yadda manzo bulus ya faɗa mu ma mu zamanto masu magana kamar yadda manzo bulus ya yi nasara ya yi magana za mu ga wannan a cikin timatawus ta biyu sura hudu aya bakwai Timataus ta biyu Sura hudu ayaba bakwai yana cewa na yi yaki mai kyau na gama tserena na na kiyaye ban ta. Timataus ta biyu Sura hudu aya bakwai Timataus ta biyu Sura hudu aya bakwai na yi yaki mai kyau na gama tserena na kiyaye ban ta. wannan shine furci da manzo bulus ya yi a ƙarshe domin ya samu mafifita kaunataccen ubangiji bari mu ma bisa ga mafifita da aka bamu na ruhu mai sarki da ubangiji yesu bari mu ma mu samu zarafi mu yi wannan furci a rana ta ƙarshe bari ubangiji ya bamu nasara bisa jiki a cikin sunan yesu kristi amin kaunacecen ubangiji inda aka mai da hankalinmu bakin addu'a ce bakin addu'a wato mataki ne na addu'a addu'a na nan kamar haka uba ina roƙonka ka taimake ni in tuge kowane iri wato kowane iri iri na zunubi da shaidan ya dasa a rayuwata kuma ka bani nasara bisa jiki cikin sunan yesu amin uba ina roƙonka ka taimake ni in tuge kowane iri wato iri na ‘ya'ya na zunubi da shaidan ya dasa a rayuwata kuma ka bani nasara bisa jiki wato bisa jini da nama a cikin sunan yesu kristi amin kaunacecen ubangiji karatun littafi mai sarki a cikin shekara har yanzu muna cin gaba da ishaya daga ishaya sura hamsin da shida har zuwa Sura 61 karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da ishaya Sura hamsin da shida har zuwa sittin da 61 kaunacecen Ubangiji godiya ga Allah Uba da ya nuna mana sabuwar mako na aiki mu fita mu samu wadata mu samu alheri wannan mako ta zama mai albarka kada mu manta mu azabta jikinmu mu hori jikinmu mu hori wannan jini da nama domin mu yi yawo cikin tafarkin ubangiji hakanan mu yi nasarar morar mulkinsa cikin sunan yesu amin sai kuma gobe idan ubangiji allah ya kai mu za mu sake jin wata fasarar warsalam Olha